This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 11 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba gudu ba ja da baya kan kudurin shi na cigaba da yakin neman sake zaben shi shugabancin kasar da za a fafata tsakanin shi da tsohon shugaba Donald Trump. Sakatare janar na kungiyar kwawancin tsaro ta NATO John Stoltenberg ya ce ba a yanzu yanzu kasar Ukraine za ta zama mamba a kungiyar ta NATO ba. Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da bincike kan yarjejeniyar Samowa da hukumomin ƙasar suka bawa hannu su da ƙungiyar tarayyar Turai. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Ƙungiyoyin malaman addinin Musulunci a arewacin Najeriya sun ce ya kamata mahukuntan Najeriya su mai da hankali akan magance matsalolin tsaro da yunwa. Wannan dai na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da mataimakin shugaban Najeriya ya ja hankalin gwamnatin jihar Sokoto game da zargin rage ikon mai alfarma sarkin musulmi. Sabar da shugabanci na gari mai tasiri shine al'umma take bukata domin fita daga cikin matsalolin da muke ciki. Da gingimu sarakai ba shine ya dame mu ba. Abin da ya dame mu mu a yau Najeriya yunwa da talauci da rashin tsaro da rashin aikin yi. Shugaban majalisar limaman sunna gwamna a Kano Dr. Abdulmudallib Ahmed Muhammad kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a ranar talatar da ta gabata ne majalisar dokokin Ƙasar Kamaru ta amince da kudirin dokar ƙara wa'adin 'yan majalisa da kansiloli a ƙasar. Sannan kamar yadda muka saba za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya ci gaba da tattaunawa akan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi a tsakanin mata a arewacin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya tsaya kai da fata ba gudu ba ja da baya kan kudirin shi na ci gaba da yakin neman zaben sake zaben shi shugabancin kasar tsakanin shi da tsohon shugaba Donald Trump. Wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ta Biden wato Democrat ba su da tabbacin zai iya doke Trump to amma suna ci gaba da tafiya da shi akan kudirin nashi na yakin neman zaben da ake yi kafin su yanke hukunci a ranar laraba ne tsohuwar kakakin majalisar dokokin kasar nancy pelosi wadda har yanzu ke da karfin fada a ji a jam'iyyar ta democrat ta kasance ta baya bayanan da ta bayyana shakkunta kan yiwuwar kasancewar biden zama kwakwaran jagoran tafiyar a zaben biyar ga watan nuwamba Pelosi ta shaida kafar MSNBC cewa dabara ta rage ga shugaban kasar in ya ga zai iya tsayawa takarar amma dai muna ba shi kwarin gwiwa kan yayi mai yiwuwa ganin lokaci na ƙara ƙurewa. Ta ce ana ƙaunarsa ana ganin girman shi kuma mutane na son ganin ya cimma matsaya. A ranar Laraban nan sakatare janar na kungiyar kawancin tsaro ta NATO, John Stoltenberg ya shaida manema labarai a gefen taron kungiyar a birnin Washington DC cewa ba a yanzu yanzu kasar Ukraine za ta shiga kungiyar ba, amma za ta ci gaba da samun goyon baya a fagen daga. Stoltenberg ya ce abu mafi ala game da kungiyar ta NATO a wurin wannan taron shine matakin da mambobin kasashe za su dauka akan Ukraine. ya ce lalle wannan lokaci ne da ake fuskantar jarabawa muddin dai ana son jajircewa akan dimokuraɗiyya da kuma 'yanci ya kara da cewa yana sa ran abokan hulɗa su amince kan samar da wani kunshi mai gwabi wanda zai kasance kunshi har mataki biyar ɗaya daga ciki shine umarnin nato ga ukraine na samar da tallafin tsaro da bayar da horo sai samar da wani kuduri mai ɗorewa na samar da tallafi ga ƙasar ta ukraine a ƙarshe sautin bag ya ce amurka za ta ci gaba da zama babba kuma ƙaƙarfa abokiyar hulɗa ga ƙungiyar ta nato ba tare da la'akari da yadda sakamakon zaben shugaban ƙasar na watan nuwamba zai kasance ba. Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da bincike kan yarjejeniyar da hukumomin ƙasar suka rattaba hannu tsakaninsu da ƙungiyar tarayyar Turai. Yarjejeniyar ta Samowa ta kyasta wutar muhawara a faɗin ƙasar biyu bayan wani rahoton kafar yatsa labarai da ya ce wani bangare na yarjejeniyar na iya ɗaure gindin karamtacciyar alaƙa tsakanin jama'a. to sai dai mahukunta najeriya sun karyata zargin suka yi alkawarin daukar mataki kan kafafen yada labaran da ke karar da labarin yan majalisar dokokin sun bayyana cewa hukumomin kasar ba su tuntube su ba kafin rattaba hannu akan yarjejeniyar ta samowa inda suka amince da gudanar da bincike a kai ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ya yi magana aliyu madaki ya ce the press gender equality as reported is a Trojan horse for deceptively Amfani da kalmar samar da daidaiton jinsi kalma ce kawai ta yaudara yadda za a shigo da badala a cikin ƙasa saboda faɗin kalmar jinsi a yanzu ba ta nufin mace ko namiji kawai kamar yadda aka sani bisa al'ada saboda a yanzu ta hada da 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo da masu canza halitta da masu alaƙa da dabbobi ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To an jima kaɗan Hawwa Sharif za ta dawo da ƙarashen labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kwanaki kaɗan bayan da mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya ja hankalin gwamnatin jihar Sokoto game da zargin rage ikon da mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar ke da shi. Ƙungiyoyin malaman addinin Musulunci a arewacin Najeriya sun ce matsalolin tsaro da yunwa da ke damun 'yan Najeriya ya kamata mahukunta su mai da hankali a kai ba rigingimin masarautu ba. Matasan malaman addinin Musulunci daga sassan arewacin Najeriya waɗanda suka taru a jihar Kaduna sun nuna damuwa akan halin kuncin da al'umma ke ciki da kuma buƙatar ɗaukar matakan gaggawa. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton daga Kaduna. Tun bayan bayyanar kokarin kwaskwarimar masarautu a jihar Sokoto, 'yan ƙasa suka fara nuna fargabar cewa sarkin musulmi ake son tabawa Duk kuwa da bayanin da gwamnatin jihar Sokoton ta yi cewa ita ba manufarta kenan ba. wannan dambarwa akan masarautu a arewacin Najeriya kuma ita ta sa matasan malaman addinin musulunci daga sassan arewacin Najeriya daban-daban suka kira wani taro karkashin majalisar matasa masu wa'azin musulunci a arewacin Najeriya inda suka bayyana halin kuncin rayuwa da matsalar tsaro da 'yan Najeriya ke ciki a matsayin batutuwan da ya kamata gwamnati ta mai da hankali don magance su ba maganar matsalar masarautu ba. sheikh musa yusuf asadu sunna shine shugaban wannan majalisa kuma shi yi wa manema labaru karin haske game da wannan taro. lokacin da babu guda goma ta dama 'yan ƙasa babu abinci yanzu kuɗin buhun shinkafa ɗaya a yanzu shine fa kuɗin buhun shinkafa lokacin jonathan guda goma sha ɗaya har da canjin dubu biyu da ɗari biyar babu ruwan sha babu ainihin wato ingantaccen ilimi babu wuta ba hanyoyi babu tsaro uwa uba sannan a daidai lokacin da al'umma ke fama da waɗannan babu wajen guda goma sannan kuma su zo su shigaltar da mutane da abin da ba ita bace bukatar mutane to su shagaltu da yaya za a yi al'umma ta samu sauki akan wannan babu babu babu babu ya fi zama alkhairi gare mu sama da maganan wai in ba kara wasu masarautun mutunci za su yi ba a yadda suke a baya to su ba su yadda suke ba sai sun taba su ba. Dafta Abdulmutallib Ahmad Muhammad shine shugaban majalisar limaman sunna a jihar Kano. kuma yana cikin matasan malaman da suka yi jawabi akan wannan batu. Sabar da shugabanci na gari mai tasiri shine al'umma take bukata domin fita daga cikin matsalolin da muke ciki. In duka talakawa suka haɗu suka zaɓi mutanen da suke gani za su kare musu addinin su su kare musu al'adar su su kare musu lafiyarsu da tsaron su to ba za mu rinka shiga cikin waɗannan abubuwa ba. Yan siyasa su ji tsoron Allah. Rigingimu sarakai ba shine ya dame mu ba. Abin da ya dame mu mu a yau yau najeriya yunwa da talauci da rashin tsaro da rashin aikin yi yanzu ya kamata gwamnati ta fito ta tarayya da gwamnoni ta buɗe ajihunanta ta ciyar da al'umma ta yi duk abin da ya kamata su ta yi yanzu ya kamata su yi wasu daga cikin malaman da suka fito daga jihohi daban-daban a arewacin najeriya sun ba da shawarwari akan abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi domin ganin an magance matsalolin da ke damun wannan ƙasa. sunana sunusi abubakar ina zaune a jihar sokoto yanzu babban abin da addaman sokotawa shine a samu su zaman lafiya babu ranar da ba a kashe mutum a sokoto babu ranar da ba a kidnapping din mutum a sokoto to wa'annan matsaloli wa'anda an manya su ya kamata a ce gwamna ya bada hankali a kansu ba wai matsalar masarauta ba sokotawa mu bamu da matsala game da sarki sunana gida da abdullahi umar daga jihar gombe mu muna kallon cewa sarkin musulmi sarki ne da ya shafi kasar mu baki daya saboda haka muna kallon cewa idan aka taba shi to kaman an taba mu ne baki daya sunana muniru usman daga jihar zamfara idan ka ga gemin dan uwanka ya kama da wuta to ka yayyafa naka ba a raba sarakuna da malamai to in kawai gari ba wanda za a ga girman shi dan a raga maka to kal za a kalla ka da dama cikin malaman addinin musuluncin da suka halarci wannan taro na kaduna dai da su aka tallata wannan gwamnati amma sun ce kuma ya zama wajibi su jawo hankalin gwamnatin don magance abubuwan da ka iya mai da hannun agogo baya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. A jiya Laraba Isra'ila ta ce akwai fagon kayan jin kai makare a manyan motoci har dubu da ɗari biyar da ke jiran bangaren Falasɗinawa na tsallaken Karim Shalom a bangaren kudancin zirin Gaza su karba, abinda ya kai ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa suna yin iya iyawarsu. Wata hukumar ma'aikatar tsaron Isra'ila, Kogad, da ke da alhakin kula da shigar da kayan jin kai yankunan Falasɗinawa ta ce akwai ƙarin wasu manyan motocin ɗaukar kaya hamsin da ke jiran a sauke musu lodi a ɓangaren Falasɗinu na yankin Eres da ke tsallakawa cikin arewacin Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce tana nan tana ƙoƙarin ganin ta rarraba kayan jin kan tsakanin mutane kusan miliyan biyu da dubu ɗari uku a yayin da yaƙi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga watanni goma inda doka da oda suka taɓarɓare. Mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujere ya ce an ajiye kayayyakin jin kan to sai dai a wani bangaren akwai taɓarɓarewar doka da oda ga rikici da ke ci gaba ya ce suna ci gaba da yin iya su na ganin kayayyakin sun isa ga mabukata ya ce su ma abokan aiki a gaza ba a zaune suke ba a ranar laraba nan 'yan sandan birtaniya suka gano mutumin da ake zargi da kisan mai ɗakin ma'aikacin kafar radiyon bbc john hart da 'ya'yan shi mata biyu a kusa da enfield da ke arewacin london wanda ake zargin Kel Clifford mai shekaru 26 a duniya an same shi da raunuka a jikin shi inda yake karbar magani cewar 'yan sanda inda suka bayyana mamakin samun shi da raunuka ganin cewa ba su yi harbi ba. BBC ta bayyana waɗanda lamarin ya ritsa da su da wato da ya hada da mai ɗakin John Hunt Carol Hunt mai shekaru 61 a duniya da 'ya'yansu 'yan mata biyu masu shekaru 25 da 28. Da yammacin ranar talata ne dai jami'ai suka amsa wani kira daga wani gida a Bushi inda aka tarza gawawakin matan. Tun da farko a ranar Larabar 'yan sanda sun shaida wanda ake zargin mai suna Clifford duk da dai ba su bayyana ko yana da wata alaka da waɗanda aka kashe ɗin ba. To sai dai kafafen yada labaran Birtaniya sun labarta cewa tsohon saurayin ɗaya daga cikin 'yan matan ne. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A shekaran jiya talata ne Majalisar Dokokin Kasar Kamaru ta amince da kudirin dokar kara wa'adin 'yan majalisa da kansiloli a kasar. kamar yadda shugaban kasa Paul Biya ya umarci su. Yin hakan ya kawo cece kuce a tsakanin jam'iyyun adawa da ke ganin matakin wata dabara ce ta hana su tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara mai zuwa. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Laden ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yawunde. Da farko wa'adin yana gudana har zuwa goma ga watan Maris 2025. An ƙara shi har zuwa talatin na Maris 2026. gwamnatin kamaru ta ce wannan umarni ne na shugaban kasa wanda kuma ya dace da yawan matsaloli da kasar ke fuskanta a wasu yankunan kamar yadda takardar da aka shigar gaban 'yan majalisar domin nazari ke cewa ba karo na farko bane da shugaban kasar kamaru paul ke daukan matakin tsawaita wa'adin aikin 'yan majalisa da na kananan hukumomi. wasu 'yan siyasa na cewa yin haka na ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban ƙasa zai iya aiwatarwa kai tsaye daga cikinsu akwai jonathan batangene malamin jami'a mai karantar da siyasa on une pratique coutumière qui correspond wannan matakin shugaban kasa ba wani abin mamaki ba ne saboda ya riga ya zama kaman al'ada ne a cikin kasar ah, shekarar 2004 da aka zabi 'yan majalisa a su ai shekara biyar ne amma an kai har shekarar 2011 wato shekara bakwai kenan haka zalika wa'anda aka zaba a 2011 in su ma sun kai har 2018 in ma da shugaban kasa ne ya buƙaci a daga wa'adin su to kaga wannan ba wani abin mamaki ba ne kawai matsala nan ita ce 'yan siyasa idan ka duba jam'iyyar eh, adawa ta mrc shugaban su ai shi yake a tsaya takara a lokacin da aka yi zaɓe shekara 2020 na wato takarar 'yan majalisa haka zalika in ka duba pcrn da su ma jam'iyyar adawa ne suna nan suna ta faɗa a can a'a waye shugaba waye shugaba kafin nan kuma jam'iyya mai mulki ta ci gaba wannan abu kuma in ka duba zaka ga jama'ar kasar in su ba su damu da wannan ba duba ga cewa sun fuskanci cewa matsala ce irin ta 'yan siyasa wanda su kaɗai suka san riba da suke ci a ciki. Euh, le peuple qui observe, qui en est conscient, est très peu enclin. A bangare guda kuma, 'yan jam'iyyun adawa musamman na MRC sun kalubalanci wannan matakin da cewa ba wani abu bane kawai ya yi hakan domin ya hana su tsayawa a takarar shugaban kasa a watan oktoba shekara 2025 mubarak ali ɗan jam'iyyar adawa don tun da wannan shugaban kasan ya hau mulki yake yi ma wato kundin tsarin mulkin kamar wato yadda ya ga dama haka yake juya shi bayan ya gama sai ya kasa ya gama lalata tattalin arziki ya gama komai yadda ya ga dama bayan da za a yi mutane ne zababbu in wa'adin zaɓe ya yi kai wani dama za ka samu da ka ce ka ɗaga zaɓe ba tare da an sake wannan zaɓuɓɓukan ba kuma ba tare da wani hayaniya ne ya tashi ko kuma wani kudiri nan da zai kasa na cikin ƙoshi da zaman lafiya komai na tafiya ka ce ba za a yi zaɓe ba a wannan mulkin kama karya ne mu kawai ba abin da za mu ce ma kasar nan shi dai Allah kawai makoman mu ya koma ga hannun Allah amma don wannan shugaban kasa ba ga wani abin da muke jira abin nan ba ai ba abin mamaki bane hakan da yake don al'adarsa ne in kuma kai ka fito kai magana matsayin ka dan adawa a kulle ka ko a sa ka hijiran dole sanin kowa ne dai hukumar zaben kasar mai zaman kanta wato ilekam ta tsayar da watan Fabrairu shekarar 2025 na zaben 'yan majalisar dokoki da na kansiloli bayan haka kuma za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan Oktoba 2025. Yanzu dole ilekam ta sake lale. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka, daga Yawunde a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir Laden. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. maza wani sa su suke kuntata wa macen ta rasa yanda za ta yi da rayuwar ta ta je sama zafi kasa zafi ko ina ta je maybe bata samu sanyin yanda take so ba wasu matan ba maganannu ba ne kuma kawaye ba abin da ya fi kawa illa saboda in kika samu ta gari ta fi kowa kirki in kika samu kawaye marasa kirki to wallahi kina cikin bala'i masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Zara Yusuf shugabar wata kungiya da ke kula da mata da kananan yara a turu jihar Yobe. Da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai shugabar kungiyar da ke tarbiyyantar da yara a jihar Kano. Sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai. A nazarin da muke yi kan batun karuwar shan miyagun kwayoyi da ake samu tsakanin mata a arewacin Najeriya. Bakin namu sun bayyana zaman kashe wando a matsayin ɗaya daga cikin dalilan samun mata suna shiga shan miyagun kwayoyi kamar yadda Hajiya Aisha ke cewa. Idan har mace tana da sana'an yi, kina zaune a cikin gidanki, ya zamanto at least miji zai baki jari ko kuwa kina da wani jarinki wanda zaki ke tafiyar da al'amuranki. Zai wahala ki mai da hankalinki akan wasu abubuwan banza saboda kina da wani abin da kika sa a gaba wanda kike so kika kin cimma burinki in sana'a ne in ma aiki ne kin dauki aiki kin dauki jakanki kin je wajen aiki kin dawo ga tarbiyyan gida ga abin girki da sauransu ya zama ta kwakwalwanki a kullum yana tunanin me ne yana da abin yi so zai wahala wani ya zo ya tasiri wajen baki wani gurɓataccen abu sai kuma yara 'yan mata abin da yake jefa su yawanci za ga peer group wanda ake ce kawaye ne mm. to kamar yadda aisha ta yi faɗa tarbiyya da muka bari na 'ya'yanmu especially wannan lokacin globalization abubuwa na social media da wasu waya iyaye yanzu ba su ma san shekarun da ya kamata a ce sun bar yaro ya kusanci waya ba especially 'ya'ya mata har ya zamanto 'ya mace abin alfahari ne saurayi ya saya mata waya ya bata wanda baki san ma me aka sa mata ciki ba wayar ma babba kuma waya ma babba wanda ya fi karfin tattalin arzikin gidanku kuma hankalinki a kwance zaki ga yarinya 'ya mace ne wanda gidansu gidan kara ne zaki ga ta fito da babban waya a hannunta dan gane na kara wanda a cikin gidan gaba ɗaya aka tara kayan gidan ba zai ma iya sayan wayan ba amma za ka gani a hanta kuma iyayen hankalin su a kwance za ta yi ta danne danne a cikin gidan ba wanda ya san ma me wayan yake ciki ba wanda zai iya ma operating wayan ita kadai ne ta san kan wayan kuma saurayi ne ya bata akwai lokacin da wata yarinya saurayi ya bata waya sai iyayenta suka ce ta mayar sai ta ki mayarwa so ni sai nace mata in ga wayan musamman ya ɗauki abubuwa ne na batsa ya tula mata a cikin wayan sabo fil a cikin kwalin shi amma ba abin da babu a cikin wannan wayan ya ɗauka ya bata so iyayen su sun ankara akan cewa ya za a yi ya ce zai aure ta ne amma na kuma ya ɗauki waya tun daga yanzu ya bata yaushe zuwan shi gidan yaushe ya terrorism kan shi so wannan conflict din ne sa na ce oh, ni to bari in ga wayan to ina buɗe da na gani sai ce to gashi ba yanzu mutumin da ya ce zai aure ki ya ɗauki wayan abu ya sami ki a waya ai dama ba ni niyan aure yake da shi ba to haka da irin na kwayan ma haka ne zaka ga saurayi ya ɗauki abu ya kila dan shaye-shaye ne already dama shi ya saka ta a kawaye ne suna nan an saya mata android phone ba a sani ba suna exchange irin wayan abubuwa a tsakanin su ta tura mata ga sunan drop din da za mu je mu haɗu a wani gari kaza a akwai club din su da su haɗu so gaskiya mun bar tarbiyya kuma shi yasa muke shan wahala abdullahi kaga ana cewa rashin buɗe baki mutum ya faɗi damuwarsa yana iya sa shi a cikin wani yanayi kuma an fi samun matan aure da ire-iren wayannan halayen me yasa kake ganin ake samun haka to na farko dai muna nan dai ina nan dai akan bakana Uh, cewa rashin ilimi rashin ilimi ilimin nan ban ce na boko ko na ah, addini ba har da na ta ce wai sai ta boye abu ba a son ta rika yawan eh, magana ai ai ilimi shi ke haifar da tarbiyya na gari ilimi shi ke koyar da uh, zamantakewa na gari ilimi shi ke sanyawa mace da bata yi boko bata yi karatun allo ko islamiyya ko na addini ba ta san haƙƙin da ya rayu ta a wuyanta ta san haƙƙin da namijinta ya da mijinta ilimi shine yake sa ta koyo ta sana'a wanda za ta rike kanta misali ni mahaifiyata ba ta karatun addini ba mhm. amma tun da take har ta shekara tamanin da shida ta yi yaji sau ɗaya ita ma iyakanta zaure da ta dubi kakanmu da ya dube ta tana je su sumi yadda take bamu labari ta je su sumi sumi ta zauna ta ce ai shi sai kalle ta harare ta ta tashi tsoyi ta mai da kanta ba wanda ya maida ta to ai damuwa ce ta sa eh, damuwa ba ta dama ta fara an ba ta ilimin hakuri saboda shi kuma iyayenmu a wannan lokaci kuna hakuri da juna ne kuma kuna daurewa ba ku sa ƙarya a cikin rayuwarku ba duk abin da suka faɗa. To in aka sa ƙarya shi ne za a je a yi wani abu da zai da sauki. Ƙarya ce. A kai ga shan ƙwaya. Ya ƙware kuwa. Ki ga ya tuna fa a wancan wandan lokacin da muka taso muka gamu muka gamu yanzu duk fitina saboda rashin ilimin ta jawo mana fitina. ni yanzu kishiyar uwata ta dagoye ni ban san cewa ba ita ta haife ni ba sai da na je form 2 an sallamo ni dawo gida saboda na kamu da ciwon kyanda na dawo ita kishiyan uwan da nake dauka uwar ta je goyon cikin wata yarinya kasan akan yi wani al'ada sai tsohuwa ta je ta zauna da yarinyar da ta su haihuwan farko mm, mm, mm. a akalla sati biyu ko zuwa arba'in da na je sai ba inda zan zauna sai dakin mahaifiyan nan da na ban wanda ban canco ta haife ni ba a wuri na ita ce kishiyan mama na kanuwanta sai ta zo daga wani wuri ta ce a ah, audu kuma ya dawo wurin ki ne wallahi ko tanka mata bata yi ba ta sake magana sai ta hayare ta sai ta shiru da magana ba ta so ma ta sani a sani kuma ni yayi na da makwabta makota ma ba wanda ya gaya min cewa kai wannan ba da ake cewa dan umma umman na ba ita ta haife ka ba a taba gaya min ba na je famtu kin ga na da wayo kenan mm-hmm. amma ban sani ba sai a lokacin ne kuma tun dauka ina bacci a wannan to kin ga wato tarbiyyar da iyayen mu suka samu ba wai wani makaranta suka je ba ba wani abu suka je ba amma a nan cikin gidan mijin da gaban iyayen suka suka samu tarbiyya ta gari wanda yake yanzu ko farfesa ba zai iya baiwa ƴaƴansa kana ganin bayyanar hanyoyin sadarwar nan na zamani na yanzu hmm. ya ƙara buɗe kwakwalwar mata da yara wajen shaye-shaye kuna cewa duniya tafin hannu ai wannan ah, wannan dujalci a'a ba duce ce bace aljanna dai da wuta a hannunka sai ka dauki wanda zaka dauka kaman yadda annabi yake gaya mana cewa talakan da ya ganshi a wuta <laughs> ya yi batan bakatan tambata biyu a duniya ya sha wahala da talauci kuma a lahira an sa sha wuta bai kamata ba batan bakatan kenan <laughs> ba motsin kufa abdullahi eh. magana na gaskiya aisha mu da Allah ki shiga zancen nan yanzu in an ce rashin ilimi hmm. yanzu to ilimi ya wadata a duniya yanzu mm. Ga shi nan a ko'ina har a hannun kama kana iya samun ilimi to amma duk da haka bai hana a sha kwaya ba me yasa yanzu kamar da muka yi magana cewa ah, matan aure bakin ciki yana sa su su eh, shaye-shaye na so a ce malam abdullahi bai so kansa ba ya ce su maza wani sa su suke kuntata wa macen ta rasa yanda za ta yi da rayuwar ta ta je sama zafi kasa zafi ko ina ta je maybe bata samu sanyin yanda take so ba hmm. wasu matan ba maganannu ba ne. ta kai ga shan kwaya kuma kawaye kin san kawaye ba abin da ya fi kawa illa saboda in kika samu tagari ta fi kowa kirki in kika samu kawaye marasa kirki to wallahi kina cikin bala'i shi namiji me ya mata hata ya dame ta mm. kin ga dole a nemi root causes me yasa hakan take faruwa a binciki mace me namijin wake yake miki har yayi zafi wai har zaki fita daga ki kusa fita daga addinin ki ne ma kin fita daga rayuwa gaba daya kin sa rayuwa ki a wata rayuwa ta daban kin gane me nake ba kuma an ce mace kar ta yi surutu da yawa ta yi surutu da yawa to kai dan me yasa zaka kuntata mata akwai mazan da hajiya ba su ma da lokacin matan wani watakila in ya fita tun safe ba za ta gan shi ba sai dare wani in ya zo bashi da lokacin ki wani in ya zo magana cin zarafi ne cin mutunci ne zagi maybe iyayenki ma sun mutu kin rasa ma ina za ki je ki kai wai kukan ki yan uwa ne in kin je ma kamar yadda na faɗa da za a kora ki a ce je ki hakuri wani kwaɗayi a ce je ki gidan nan akwai haɗuwa akwai kayan alatu yi zaman ki yanda kike ki yi hakuri so akwai a lot of abubuwa da suke kawowa da suke sa wai su matan dan dai zan ce wai da yake sa suke shiga wannan yanayin maso mu da sa'aya a nan sai dai akwai waɗansu muhimman bayanai da bakin nama suka yi da muke ganin ya kyautu mu gabatar da su kafin direwa mu shiga wani batun. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin waɗanda baƙin ke tsirawa hannu da zama masababin ruruwar wannan matsalar. Kafin nan a madadin bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai da kuma Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai sai wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa da kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin amadadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya. To madalla a gaida Grace Alheri Abdu. Yanzu kuma ga Hauwa Sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaice shugaban Amurka Joe Biden ne ya tsaya kai da fata ba gudu ba ja da baya kan kudirin shi na cigaba da yakin neman zaben sake zaben shi shugabancin kasar tsakanin shi da tsohon shugaba Donald Trump. Wasu daga cikin 'yan jam'iyyar tasu Biden wato Democrat ba su da tabbacin zai iya doke Trump to amma suna ci gaba da tafiya da shi akan kudirin shi a yakin neman zaben da ake yi kafin su kai ga yanki hukunci. A ranar Laraban nan sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO James Stoltenberg ya shaida wa manema labarai a gefen taron kungiyar a birnin Washington DC cewa ba a yanzu yanzu kasar Ukraine za ta shiga kungiyar ta NATO ba amma za ta ci gaba da samun goyon baya a fagen daga. Stoltenberg ya ce abu mafi a'ala game da kungiyar ta NATO a halin yanzu a wurin wannan taro shine matakin da mambobin kasashen za su dauka akan Ukraine. Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da bincike kan yarjejeniyar da hukumomin ƙasar suka rattabawa hannu su da ƙungiyar tarayyar Turai. Yarjejeniyar ta Samowa ta ƙasa wutan muhawara a faɗin ƙasar biyu bayan wani rahoton kafar yatsa labarai da ya ce wani bangare na yarjejeniyar na iya ɗaure gindin haramtacciyar alaƙa tsakanin jama'a. To sai dai mahukunta Najeriya sun ta zargin suka yi alƙawarin ɗaukar mataki akan kafafen yatsa labaran da ke karar da labarin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu da maimaicin wannan shirin. A madadin Hauwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.